بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أولا للتافي الرحيق المختوم السكان المدينة mazauna garin Madina mun tattauna akan alƙawmu athani wato bangare na biyu waɗanda suke cikin wannan gari a daidai wannan gaba wanda muka tattauna su ne mushrikai kuma tsantsa'in cikin garin madina ah, su ma mushrikan cikin garin madina mun ji sun kasu kashi biyu akwai kashin farko wanda suka rika fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna rayuwa ne akan kokonto shin sabar addininsu na da koko ba sa shi ba daga karke irin waɗannan mushirikai su musulunta suka yi akwai waɗanda su kuma ba su san manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam amma ba su iya fito na fito da shi ba sai suka kulle a zuci suka bar gaban a cikin zuciyarsu to su irin waɗannan galibi suna daga cikin jagororin da ake gab da a naɗa su sarauta a cikin garin Madina sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso da manzo Allah ya iso sai ya zama ba ta su ake ba wannan ya sanya su ga kamar manzo Allah ba ya zo dan Allah bane ya zo ne kwace musu shugabanci to su waɗannan haka suka mutu sai su suka suka canza daga mushrikai zuwa munafikai suka daina botan gunki duk wani aikin shirka suka kyale shi suka zo ana azumi da su ana sallah da su suna cika masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma suna tunanin ta ina ne za su karya shi shine kawai abin da ke kawo su ba wai ayoyin da yake karantawa ba duk ayoyin da yake karantawa bai taɓa ratsa zuciyarsu ba Allah ya kare mu za mu tashi ammal qaumu thalith amma bangare na uku wa humul yahudu sune yahudawa dama malam ya ce ginshikai guda uku ne a cikin garin Madina a wannan gaba fa innahum kanu qadin hazu ila alhijaz hijaz su sun kasance sun janye kawunansu daga inda suke zuwa ga hijaz inhaz ka bar inda kake kamar a ce hajaru ilal hijaz sun yi hijira ne zuwa ga hijaz ah, zamana ittihadul ashwari wa rumani lokacin da ashwari da rumani suka cizguna musu ittihad suka cizguna musu ga wahalshe su yahudawa sun yi ta rayuwa suna samun wasu masu mulki suna zuwa suna azabtar da su akwai ashwari akwai rumani kama aslafna kamar yadda malam dama cin yi mukaddima ya yi bayanin akan waɗannan jinsin guda biyu rumawa da ashwarawa wa kanu fil haqiqati abaraniyina malin yace amma a haƙiƙan al'amari wato ibraniyawa ne ba larabawa ne ba Allah ya saka a ainihin al'amari ibraniyawa ne walakin ba'dal in insihabi sai dai bayan janyewansu daga garuruwansu ilil hijaji zuwa ga hijaz istabagu sai suka turu suka runu bisibgatul arabiyya da runi irin larabci asalinsu ba larabawa ba ne amma sun riga sun janye daga inda suke sun sauka a cikin kasashen larabawa sun zauna a cikin madina saboda haka sai suka turu suka yi suka turu irin turuwa na larabawa fiziyi wajen tufa in ka gansu da riga za ka gansu rigar irin na larabawa ne kuma yanzu a ce a samu mutum gashi dai yana magana da yana da magana tunan nuna hausawa ne da hausa da komi ya sanya riga ya iya sanya malin malin kai ya ma iya rawani da komi za ka gan shi babban mutum kai ka ce mai martaba ne amma kuma sai ka ga goro ne cikakken nagartaccen goro a zahiri amma duk sankara ta bata shi eh sai shi arni wa lugha kuma sun ji larabci ba yahude ne zai zama na yana fesa maka larabci kai mamakin daga ina yake wal hadara kuma sun samu wayewa irin na larabawa sun san lokacin farin ciki sun san lokacin bakin ciki sun san abin da yake damuwa sun san gaba ɗaya sirrin larabawa dai sun sani hatta sarat asma'uhum har sai da sunayensu ya kasance wa asma'u qaba'ilihim da kabilunsu arabiyatun ya zama larabci sun turu wa hatta qamat bainahum wa bainal arab alaqa har kai har sai da aka samu alaka tsakankanin su na azziwaji wa sihiri na aure da sulkuta yahudawa ne amma kuma alaka ta sulkuta da aure ya fara shiga tsakankanin su da laraba saboda sun turu tsurunu illa annahum ihtafadhu bi asabiyatihim aljinsiyya sai dai suna kokarin kiyaye kabilancin su na jinsi duk da haka duk da haka suna kokari walam yandamiju fil arab qat'an bas taba yadda sun shige sun zauna a unguwanninsu ba shi ya sanya a map ɗin farko na wannan babin sai ya nuna ga unguwannin da suke sai suka kasu kashi hudu waɗanda suka koma can unguwa, waɗanda suka koma can unguwa suka koma gefen gari suka samu kabila ɗaya ta rinka dan samu musu sako ta dan gida guda sai suka dan shiga a cikin garin ma suka ware unguwansu duk wanda ba tsatsan ba yahudi ba ne ko da yayane ne ko da akwai alaƙa na surukuta ba zai zauna a wannan unguwan ba haka suka zauna bal kanu yaftakhiruna bi jinsiyyatihim al isra'iliya al yahudiya kai sun ma kasance ne suna alfahari da jinsunsu na isra'iliyawa yahudawa wa kanu yahtaqiruna al-arab sun kasance suna wulaƙanta laraba ai suna rena laraba ihtiqar ihtiqaran baligan renawa wanda ya kai mutuka wa kanu yarawna kai sun kasance suna ganin ma anna amwalal arab mubahatan lahum dukiyar larabawa halas ne wurin su don sun ci dukiyar balarabe ai babu komi ya kuluna ha kaifa sha'u suna cin dukiyar su yadda suka ga dama qala ta'ala Allah ya ce wa min ahli kitabi daga cikin ahli kitabi man in ta'amanu bi yau yu'addihi ilayka ko wanda in ka bashi ajiya na kwandalolin zinaran ka zai dawo ma da shi wa minhum man in ta'amanu bi dinarin la yu'addihi ilayka cikin su kuma ko wanda in ka bashi yan kwandalolin ba zai dawo ma da shi ba na zinari illa ma dumta alayhi qa'ima sai kai tsaye me ya sanya suke haka zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabilun sun ce ai babu wani laifi a gare mu dan mun ci dukiyan balarabe ai shi balarabe bawon mu ne saboda haka da shi abinda aka ce kai da kaya ai duk mallakan waya ne saboda haka dukkan su in ka tattara ai duk namu ne bayin mu ne walam yakunu mutahammisina basu kasance masu hamasa masu kishi ba fi nashri dinihim wajen yada addinin su sun kulle addinin su a ungonnin su wa inna ma ja'ala bida'atuhum addiniya abinda suka sanya hajarsu ta addini hiyal fa'alu shine abin nan fa'alu rufa'idu fa'alu ba shine kaga mutum kamar yana ba amma ba haka yake yi ba sai ka mutum yana abu kaza ko mutum ya dauki kaza ce ya shanye ko ya dauki kaza ce ya cinye ko ya dauki kaza fa'al rufa'idu sai su tara mutane su ce su ne masu addini me shaidan ku sai su yi kaza sai a lokacin nan Musa in ya taba kaza sai ya koma kalan kaza sai ya koma kalan kaza sai ya koma kalan kaza sai ya koma kalan kaza sai kinsa ce ah, a ai kure a hada sadaka ba su jullu eh, eh wa inna ma jullu da'atihim ad-diniya wato mafi yawan hajarsu ta addini al-fa'lu shine shine rufa'idu hmm. wa sihiru da sihiru to ai rufa'ida da sihiri kusan da abu guda ne wan nafsu da tofi da tofi shine nafsu war ruqiyatu da ruqiyya wato su ba da magunguna kun san ruqiyya akwai shar'iyya akwai gairu shar'iyya suka kirkiri ruqiyya wanda ke bata shari'a ba wa misali da irin wannan shikenan amfani idan duk wani matsala ta taso waɗannan hudun shi suka fi ba muhimmanci rufa ido sihiri tofi da ruƙiyya waɗannan guda hudun shi suka rike sai a ce to su ne masu addini su ne manyan mutane su ne malamai saboda haka su za a rika saurara wa bizalika kanu yarawna anfusahum ashabu ilmin sai suna ganin to fa su ne malamai wa fadlin su ne manya wa qiyadatur ruhaniya kuma suke jagorancin zukatan mutane an gano wannan ko wannan shine fakarar farko wani ya karanta أما